A yanzu haka dai kwamitin da gwamnatin jihar Niger ta kafa don binciko barnar da aka yi a sakamakon harin bom na garin Madalla ya kammala aikin tantance irin asarar da aka tafka a lokacin da yake ganawa da manema labarai shugaban kwamitin wanda shine kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar Niger Alhaji Yusuf Garba Tagwai ya ce binciken da suka yi ya gano cewa mutane 38 ne suka mutu sannan mutane 80 ne suka jikata kamar yadda ya mani ƙarin bayani. Mun je mun zagaya duka mun je asibiti mun ga mutanen da Allah Allah sa suka ji suka ji rauni. So far dai mutane 30 mutane 38 sun rasa rayukansu. Kuma da mutane 80 sun samu jik sun samu ciwo sun sun ciwo very degrees. Gidaje wajen guda 36 sun samu rauni. Coci wajen guda hudu, motoci guda bakwai, babu wajen guda hudu ya. Yanzu wani hali kuke ciki? Ok yanzu dai an ba mu kuma rubuta report mun ba gwamnati abin da ya kamata gwamnati su taimaka ma wanda suka ji ciwo wanda suka samu wanda gidajen su ya asarar da aka tafka a lokacin da katar taimakon wannan tallafi shugaban kwamitin Alhaji Yusuf Garba Tagwai sai ya ce insha Allah yau Alhamis daga yau zuwa gobe Juma'a za ta gama insha Allah a halin yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta dukufa wajen bayyana mahimmancin zaman lafiya a tsakanin mabiya addinan guda biyu wato addinin musulunci da na Kirista Shak Adam Elia Yakub shine babban mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai. Bayan aukuwan wannan hatsari na Suleja na bom da ya fashe, to gona ya yi kokarin jan hankalin dukkan addinan na musulunci da na addinin Kirista da cewa su zauna lafiya kuma a tabbatar da zaman lafiya tsakani kuma kada wani bangare na addini ya ɗauka wani bangaren addini ke wannan don ƙin addininsa a abin ba haka bane abin da ya kawai wasu ne kawai suke da tunanin su haddasa fitina tsakanin addinan nan guda biyu. Sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam na ganin adalcin shugabanni ne zai kawo ƙarshen wannan al'amari a Najeriya. Kamar Shehu Sani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ne a ƙasar. A tashin bababai wani magana ne na tsaro da kuma halin da ƙasar take ciki. A hali na tsaro ba iya tabbatar da shi sai an tabbatar da adalci da gaskiya a ƙasa. Menene wannan abu? A wannan ƙasa idan ka duba a gani mutanen da suke kan mulki yanzu sun sa mutane cikin wahala ya zama ma kowa yana nema ya zama dan ta'adda a wannan Najeriya mutumin da ya kwana cikin yunwa ya tashi cikin yunwa ya kasa biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta ya kasa biyan kuɗin haya yana samun wulakanci ko ina inda ya tafi ana mashi rashin adalci shi ma kanshi wannan mutum ya riga ya zama bom saboda haka abin zamu gani a Najeriya in dai ana so a zauna lafiya to ba komi ba ne ba wai yawaita ba tabbatar kowane ɗan najeriya an mashi adalci inda yake shi kan shi idan ya ga wannan abin zai faru da kan bayani mun je mun zagaya duka mun je asibiti mun ga mutanen da Allah Allah sa suka ji suka ji rauni so far dai mutane 30 mutane 38 sun rasa rayukansu kuma da mutane 80 sun samu jik sun samu ciwo sun sun ciwo various degrees gidaje wajen guda 36 sun samu rauni coci wajen guda hudu motoci guda bakwai babu wajen guda hudu yanzu wani hali kuke ciki ok yanzu dai an ba mu kuma rubuta report mun ba gwamnati abin da ya kamata gwamnati su taimaka ma wanda suka ji ciwo wanda suka samu wanda gidajen su ya farfashe na ba an rubuta report yanzu an ba gwamnati kuma muna tsammani shi mai girma gwamna zai duba report din jiya da dare zuwa yau da safe insha Allah kafin kafin yau kafin yau ta kafin yau ta kare za ban zan samu approval kuma yasa approval zan ga muku abin da gwamnati ce za a yi musu insha Allah to ko zuwa yaushe ne za a kai ma masu buƙatar taimakon wannan tallafi shugaban kwamitin alhaji yusuf garba tagwai sai ya ce insha allah yau alhamis daga yau zuwa gobe juma'a za ta gama insha allah a halin yanzu dai gwamnatin jihar niger ta dukufa wajen bayyana mahimmancin zaman lafiya a tsakanin mabiya addinan guda biyu wato addinin musulunci da na kirista shak adam el yakub shine babban mai baiwa gwamnan jihar niger shawara akan harkokin addinai bayan aukuwan wannan hatsari na suleja na bom da ya fashe to gona ya yi ƙoƙarin jan hankalin dukkan addinan na musulunci da na addinin kirista da cewa su zauna lafiya kuma a tabbatar da zaman lafiya tsakani kuma kada wani bangare na addini ya ɗauka wani bangaren addini ke wannan don ƙin addininsa a abin ba haka ba ne abin da ya kawai wasu ne kawai suke da tunanin su haddasa fitina tsakanin addinan nan guda biyu sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam na ganin adalcin shugabanni ne zai kawo karshen wannan al'amari a Najeriya. Kwamare Shehu Sani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ne a ƙasar. A tashin bambabai wani magana ne na tsaro da kuma halin da ƙasar take ciki. A hali na tsaro ba a iya tabbatar da shi sai an tabbatar da adalci da gaskiya a ƙasa. Menene wannan abu? A wannan ƙasa idan ka duba ka gani mutanen da suke kan mulki yanzu sun sa mutane cikin wahala. Ya zamanto ma kowa yana nema ya zama ɗan ta'adda a wannan Najeriya. Mutumin da ya kwana cikin yunwa ya tashi cikin yunwa ya kasa biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta ya kasa biyan kuɗin haya yana samun wulakanci ko ina inda ya tafi ana mashi rashin adalci shi ma kanshi wannan mutum ya riga ya zama bom saboda haka abin zamu gani a Najeriya in dai ana so a zauna lafiya to ba komi bane ba wai yawaita ba tabbatar kowane dan Najeriya an mashi adalci inda yake shi kanshi idan ya ga wannan abin zai faru da kanshi zai tashi ya maganin shi ba masai gwamnati sun yi ba. Kwamare Shehu Sani dan kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.